sai ke cewa wani lokacin harkokinsa na neman abinci sukan sa har baya zuwa waɗansu wurare na ibada kamar karatu har wannan neman abinci sa wato rauninsa wajen waɗannan ibadoji ya yawaita kwarai da gaske to shi ma zai shiga karkashin ayar da aka karanto kenan mu gane cewa shi ilimi na addinin musulunci wato neman sa tilas ne to amma akwai ilimi da yake na tilas din shine abin da zaka bauta ta Allah da shi gurgurdan abin da zaka yi ibadar ka da shi ta da gobe wannan neman sa ya zama dole amma a ce kowa sai ya zama walibi wannan shari'a ba ta wajabta kowa ya zama walibi ba ba za a ce ba misali dole sai ka haddace Qur'ani ko rabin Qur'ani kowane ɗaya daga cikin musulmai maza ko mata ba inda Allah ya ce haka ko manzon sa abin da ake bukata abin da zaka bauta Allah da shi ya zanto ka san shi ba ka zantowa abin zargi sai in ya zanto neman abincinka ko sana'arka ya hana ka neman ilimin da ya zama wajibi ka sani dan bautar ubangijinka ka jahilce shi dan saboda kawai harkar neman abinci to a lokacin da neman abincin ka zama zargi dan ka zo duniya kenan ka zama bawon ciki bawon riga bawon gida bawon mace ka zo ne dan ka zama bawa na ubangiji ka zanto mai ibada to a wannan lokacin neman abincin ka ya hana ka neman abin da yake dole ka sani ta fuskar ibadarka ka amma idan ka san farallin ainin ka abin da yake ibadan ka ba ta gyaruwa sai da shi abin da ya karu kan ilimi wannan nafila ne wannan shine bayani game da wannan wannan kuma yake cewa yana tare da mahaifiyarsa da ko matarsa to sai ita mahaifiyarsa ta nuna ba ta kaunar wannan matar tasa har tana nuna sai ya sake ta to shi kuma yana kaunar matarsa to yanzu ya zai kenan kaunar iyaye kan yana kaunar sama da kaunar ko mace kowace mace yana sama da kaunar kowace mace ko biyayya gare su cikin abin da bai zama sabon ubangiji ba wajibi ne abin da duk bai zama sako ba ku kamar ya zama ja'izi kenan saki kuma shi wani abu ne wanda ba za a ce masa haramun ba tunda ubangijin da ya shar'anta aure ya shar'anta saki abin da ya kamata shine ka bincika shin akwai wani laifi da take mata in babu wani laifi da suke mata ko yin akwai sai ka kokarin samar da sulhu tsakanin su in duk kai kokari a biya tura to babu yanda zaka yi dole ka sake ta saboda karshe abin da zai faru shine ita za ta yi fushi da kai ku rabu kokarin samar da sulhu dai shine abin da yafi ya halatta mutum ya kaunaci abokanansa waɗanda yake ya san fasikai ne shekul islam ibn taimiyya ya ce alakar ka da mutane wajen kauna ko rashin kauna alaƙa ce guda uku waɗanda za ka kaunace su cikakkiyar kauna su ne salihan bayi wanda annabawa na sama da su inda wajen salaha ne ba kamar annabawa da manzanni sannan sauran salihan bayi da suka biyo baya da dukkan waɗansu waɗanda suke waliyan Allah ne suna kauna Allah da manzansa wannan wajibi ne ka kaunace su cikakkiyar kauna da babu wani tsana a ciki ko da suna da waɗansu laifuka an samu rinjayen ayyukan su sun mantar da wancan laifukan nasu to da haka kai za ka kaunace su ne gaba ɗaya kaunar da babu kyama ta da ita na biyansu su ne waɗanda za ka tsane su ka yi adawa da su su ne waɗanda ba su shiga musulunci ba ko sun shiga sun fita nau'ikan kafirai yahudu nasaran majusawa maguzawa duk za ka musu kauna kauna ta karshe kauna da babu wani nau'i na kauna cikin wato za ka tsane su tsane da babu nau'i na kauna cikin ta tunda ba su da wani alherin da za ka kaunace su saboda shi na uku su ne waɗanda za ka kaunace su ta wani bangare ka kyamace su ta wani bangare su ne mummune masu ayyukan sabo ga mutum mummuni ne amma yana zina ko yana caca. ko yana shan giya za ka kaunace shi saboda imaninsa za ka kyamace shi saboda sabansa saboda haka ce wannan ba a cewa a kyamace shi kyama ta gaba daya ta yadda za ka yanke abin nan cewa ba kai ba soyayya ka da shi kamar da kuma ba za a kaunace shi ba kauna ta gaba daya domin ga waɗansu ɓangare na ayyukan sako na yi saboda haka a aikace za ka kyamace wannan ayyukan da yake a zuci kuma kana son shi dan abin da yake tattare da shi na imani kun fahimta da kyau shi yasa a aikace za ga ana kaurace a fasiki idan an ga fasiki kaurace masa din zai jawo maslaha shine ya dawo daga fasikancinsa a zahiri za ka ki taimakonsa da wani taimako da ya kamata kai masa ita ai kai wani mutum yana so ya taimake ka to amma neman mata da shan giya da kake shi yasa gaskiya mutum ba zai iya taimakon ba ake za ka daina wannan sai mutum ya samu sake game da abin da dinka kaga duk wannan ka nuna masa nau'i na na kyama ta zahiri amma a zuci kana kaunar shi don saboda yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ta dan mutum na shan giya za zaka kyamace shi da kake kyamar Fir'auna ko Abu Jahal idan ka haka yi adalci ba sahabbai sun so su yi wannan akwai wani mutum da ake sa Abdullahi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan giya idan an sha giya kawo shi wajen annabi annabi masa bulala ya haka ya maimaitu har sai waɗansu suke la'antarsa suna cewa ma aksara ma yau ta bihi sakara isa da dama ana kawo shi na shan giya suke la'antarsa sai annabi ke cewa kar ku la'ance shi wa yana Allah manzon Allah dan me za ku la'ance shi wanda yake Allah yake manzon Allah ko ba a la'antarsa saboda haka yana la'antarsa to kaga wannan a aikace annabi ya nuna masa wani nau'i na kyama shine horo da aka masa amma kuma a zuci kuma an kaunace shi shine ta yadda ba yadda Allah an ce shi ba dan wanda aka lance shi kamar an masa addu'a ne na ya rasa rahmar ubangiji gaba daya tunda ko yana da wani bangare na imani ba za a haramta masa rahmar ubangiji ba domin da abin da yake na sabo Allah na iya yafewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wannan ke cewa me ake nufi da wannan hadisin la yuzdagul gulmomin fi juhurin ne wai mumuni ba a cizon su sau biyu a rami daya abinda wannan yake nufi idan kai mu'amala da wani ko ka bi wata hanya ka cutu ko ka aikata wani abu ka cutu ka sha wani nau'i na ka ci wani nau'i na abinci ya cutar da kai ya sa ka gudawa ko ka ci wani nau'i na abinci ya bata maka ciki to kuma ka zo ka sake sa karo na biyu tare da ka san bai dace da ɗabi'an jikinka ba ya zama a cije ka so biyu mai ɗai kenan alhali kana cikin sani na farko ta riga ta faru daga nan sai kai me sai ka kiyaye ko ga wani mutum ka gina mu'amala da shi sai ya damfare ka ya cuce ka kuma daga baya zo yana son ya sake maka wayo ko sake kulla wannan mu'amalar da shi kaga ba za ka yadda ba an fahimta ko saboda farko ya cuce ka yanzu ba za ka kyale ya sake maimaitawa ba sai in ka samu tabbas ya yi tuba ta batan da suha daga damfara to wannan kuma samun tabbas sai ya sa ya wanke wancan laifin na da wannan in ka koma mu'amala da shi wannan hadisin ba za a ce ya hau kanka ba abin da dai wannan hadisi ke nuna mumuni ya zanto fatin wato wayayye mai wayayyen kai ba dole ki dahumi ba duk abin da zai cutar da shi yayi kokarin ya ga cewa ya kauce bai cutar da shi din ba idan kai iyakacin kaucewarka to sauran al'amura kuma sai ka bar wa ubangiji shine zai kare ka karewa ta karshe kai dai kai tajannub na al-asbab wanda za su gadar maka da wani abu mara kyau to wannan kuma al'amura sai ka fara ubangiji sannan kuma kar mu kafa hujja da wannan hadisi cewa la yaldu mu'minu fi zurin marratayn kan waɗansa mutane guda biyu wannan ya damfare ne kuma in wani zo an ce shi ma damfara ta zai bayan ban taba jarraba haka gare shi ba kaga wannan ban yi adalci ba dan wannan ya cuce ne ba shi ke nuna wannan kuma zai cuce ni ba yanzu in ce la yaldu mu'minu fi zurin marratayn wannan bai daidai ba an fahimta ko sannan kuma karan kafa hujjar da shi bisa ga zato dan nayi kaza na cutu kuma in dauka in yi zaton kuma kaza kuma shi kuma zai fa ana son ka gina ne bisa ga yaqini tabbas ana son mamu ne zanto hazir kar ya ta bayar da dukiyarsa ko ya ta mu'amala da mutane su ta cutar sa ya zama dolo in ya gama bai zama ne wanda ake bukatar ne ya zama ba da ne sai ya zama wayayye sosai da sosai ba a son ya zama kidahumi na haka Umar dan Khattab yake cewa lastu bil khizyi wal khizyi yakhda'uni yace ni bana damfara kuma ni bana yadara amma duk wayan mai wayo bai sai mun wayo ba za a buga ni da shi mu gani <laughs> kaga wayo ne na mummuni wayan mummuni na kare kansa ne ba ne cuci wani ba to haka ake son mummuni ya zama kana da wayo da hazaka na ka kare kanka daga cutar masu cuta ba na ka cutar da wani ba dangana da wayan da zaka ka da zaka tsamar da waɗanda ba su da wayan na kar a cuce su ka koya musu dabara dan kar su wajen harkokin rayuwar duniya ne yau da gobe wallahi alam wannan dai shine abinda yake muke iya hararowa daga cikin abin da yake na ma'ana hadisi yake ka ce a kwanaci dukkan masallatai to wanda aka yi kamu kabar tafa ai wannan ba masallaci bane ta fuskar shari'a idan na ce a kaunaci dukkan masallatai ina nufin masallaci wanda shari'a ta san da zamansa amma banda masallacin da shari'a da bata san da zaman shi ba ka gane cewa ma min amin illa da khalahu taksis ba wani umumi a duniya face taksisi na shiga ciki idan an ce ka kaunaci dukkan masallatai to sai zanto ana nufin kowane ɗaya cikin da kuma masallatai ko masallatan da suka dace da shari'a suka dace da shari'a masallacin da bai dace da shari'a ka ga da yanzu misali ka zo a gina masallaci ma ba a makabarta ba amma shin fata sai a zo a yi da zinariya da azurfa da a sa gwalagwalai ana takawa yanzu da ba an yi zakar fitar masajid ba ga an saba manzan Allah wajen ginin masallaci to sai kake mutum da masallacin ka zuwa dan abin da ke ciki na mukhalafa da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ibada ce kai tare da cewa wurin sunan shi mai masallaci amma sinadarin da aka yi shimfiɗa sa ya zanto na zinariya wanda annabi ya hana kuma a yi wannan an fahimta ku ko a zo masallaci bayan an gina shi ba zinariya aka yi ba amma sai muka zo muka sa kalan kalan fitilu can farin kwai can ja muka zagaye cikin masallaci da shi muka yi kaza muka zo muka yi fenti kala kala cikin masallaci ko ayoyi muka rubuta bid'a muka yi ko ayoyin alƙur'ani yanzu mu zo mu rubuta cikin zagaye bangon masallacin nan da wannan ƙarƙubbar haka musa a cikin rubuta duk bid'a muka yi kun gane da kyau duk yana daga cikin ababen da ya kamata musulmai duk mu nisance su a yanzu wanda yake shi ma ba na burgewa ba ne kawai dai ba yabo ba fallasa magana ta kare amma za a yi wani rubutu na a yi kara na a yi ja nan a yi baki duk mukhalafa ne wannan ban ji ba sosai eh eh nasuha tuba tabbatacciya ta gaske ita ce da nasuha sunan shi nasuha abin da su ke nan an kasa wannan kisoshi an da ya ɗago san za a dire eh ta eh. eh. maza ya shiga cikin mata amma da shigar maza Eh. wannan duk yaso shine marasa asali suke kawo ka littafin tafsiri annasuhu dai wato fa'ul ne daga fi'ilin nasaha yansahu wanda ya dullu ma'anahu haula al-khulus wa tanqiyati idan sai tuba tabbat annasuh wato tuba ta tatacciyar tuba wanda an samu rusunawa da koma zuwa ga Allah da yin na sani kan abin da ya wuce ita ce tabbatar suha, wato tubar da mai ita baya tsammanin zai sake koma wannan barna shine tabbatar suha eh

amma in yi sutura fa tace san ba za ta zauna da ita ba sai yaya ka ce ka zaɓi ɗaya ko ka zauna da ita ko ka zauna da ni ba haka suke faɗa wajen yagon to sai ka yaya a dalilin shari'a ba ni da wani dalili da zai iya hangowa da ya hana ya bi umarninta ina mu ko gobe ko jibi amma ya zuwa yau dan ba yau da ya ka tabe mu wannan tambayar ba ya kai shekara biyu ana mu wannan tambayar ya kacin kuma abin da na gani kenan cikin maganganun malamai da na karanta tilas ya bita eh? eh to da haka ne sai mutum ya idan ya san halinta ne duk wanda aka auro za a yi wannan tsayar da ita ya lallace ta ba ta wani da daban inda ta zauna inda ba tare suke da ba وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه